طيب طيب بسم الله الله اكبر subhanallah a gurguje ga shi bayan shekaru yau ka yi lahiya da kanka a gida wanda ka saba babbar sallah kana kasa mai tsarki malam zai iya gaya mana kamar shekaru nawa ya yi a ah, ah, ba ba zan iya sani ba da eh, shekarun suna da yawa ta eh, dan yi kiyasi in ce ko zuwa arba'in ko da biyu ko ko ban sani ba dai malam yato gashi kayan ka abin lahiyarka da kanka bayan wannan tsawon shekaru ya kaji a ranka wallahi na ji daɗi kwarai da gaske kuma na ƙara godiya ga Allah abinda kawai ya rage jin daɗin wato shine rashin zuwa aikin hajji amma ba amma maganar cewa abinda an yi lahiya gashi muna cikin yan uwa masoya gashi mun yi lahiyar nan to a wannan farin ciki ai ba zai iya misaltuwa ba ba zan iya cewa da kai ga iya farin cikin da nake ciki ba. na godiya ga Allah malam kamar yadda fadilatu shan yayi kira ga hukumar Saudiya wani kira malam zaka dora akan nashi wajen bude wannan gari mai alhamdulillah ka ji cikin huduba ba ma ka ji jawaban da aka yi saboda haka abin da muke fata shine su bude kamar da na ambata a ci gaba da zuwa umra a ta yin umra har kuma Allah ya kai mu baɗin Allah da aje a ci gaba da aikin hajji Allah kare mai mata mana wannan irin musiba Allah sa karshen take malam cikin minti ɗaya wani shawara zaka bayar game da 'ya'yanka matasa yadda za su gudanar da bukukuwan sallah shine su nisanci shaye-shaye su nisanci ba matsan maza da mata suna cuɗanya da juna wannan haramun ne a musulunci kuma su nisanci ah, ta da hankalin jama'a tsara suka da shauransu da ta'addanci duka wani haramun ne kuma su nisanci wasa da sallah in a juma'a a taho juma'a a yi juma'a yau juma'a ce bayan an yi juma'a la'asar ta yi a yi salloli dai da muka saba guda biyar dinnan su ci gaba da yi kuma su ci gaba da mutunta mahaifansu da saurarawa mahaifansu in su ne musu fada kasi su fishi kan su yi wa mahaifansu tawaye kuma kan su yi wa mahaifansu rowa in allah ba su wani abu su ji tausayin mahaifansu ina kira gare su kuma su yi zumunci tsakaninsu a kani ya san shi kani ne wa ya san shi wa ne a sadar da zumunta wannan shi ne abin da yake wajibi wajen su wajen su fes haka mutumin lau bayan tsawon lokaci da ka shafi kana yin sallah babba a ƙasa mai tsarki ga shi yau za ka yi lafiya da kanka a gida malam zai tuna shekaru nawa ya bai lafiya a gida wata to alhamdulillah ala ayi halin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to zan iya tunawa kai tsaye sai dai kawai ni na san na fara aikin haji tun 1977 to bana jin na yi aikin haji biyar da ban je ba to kaga 77 zuwa yau shekaru ne masu yawa to daga cikin shekarun da ban samu daman zuwa ba akwai bana amma na bana shine mai daci malam ne ya sa zama mai daci saboda a fahimta ta ta sha bamban da waɗanda suke ba mu ba da yawa ta amma musulmi fahimtar ta sha bamban ni a fahimta ta ba daidai ne a razana duniya ga baki ɗaya a ce kuma masu razanawar eh, irin kuma aikatan radio talabijin likitoci 'yan siyasa security a zuwa cewa mutane ga wata mutuwa nan to wannan a tsarin musulunci allah ya ce kullum bana illa ma allahu lana huwa maulana wa falaita wa kadil mu'minun ba abinda zai samu mutum ko ya samu sai allah ya nufa wannan shine tsarin musulunci tun muna kuma islamiyya an karantar da mu haramcin abubuwa da yawa daga ciki akwai tsorata musulmi wata kawifi hifi gairar haƙƙin shari'i to an razana mutane ga baki ɗaya har an ce kasu kusa da abokinsu da mahaifansu da 'yan uwansu da 'ya'yansu an ce kasu yi tafiya sai sun tattoshe sashin jikinsu to bayan sun faɗa kuma ga su wa'yansu daga american da sauransu yan jaridu suna cewa har da shugaban american ma ya ce wannan muguwar siyasa akwai wauta ciki ba daidai ne a kulla mutane a hana su yanci ba to akalla wannan shine dacin ni a gona kamar yadda wannan kungiya ta shahara wajen karantarwa da kuma kira a zauna lafiya wanda kira malam zai ga al'ummar duniya musamman lokacin shagulgunar sallah da a zauna lafiya da juna to alhamdulillahi wannan lokaci lokacin farin ciki ne kuma shi farin cikin musulmi muna yi ne da yawa allah godiya da kuma aikata abin da allah yake so don shi ne gode masa mu gode mar da kyakkyawan aiki mu gode mar a cikin zuciyarmu mu gode masa da bakinmu alhamdulillahi lazi bi ni'mati tatimmu salihatu ba a yi wa Allah godiya da shaye-shayen kayan maye ko miyagun ƙwayoyi ba a yin wa Allah godiya da doke-doke ko naushe-naushe ba a yi wa Allah godiya da fitsara ta tafiyar tsirara ko ɗiban 'ya'ya mata da maza su a gauraya su a inda ba idan jama'a ko da idan jama'a abu dai mai hadari mai iya kawo wa mutum sha'awa da za ta kai shi ta baro to ba a wa allah godiya da wannan kuma ba a yi wa allah godiya da fita a guje cikin jama'a da abin hawa rijiya kau daga banki a ta gudu wanda ya zo da tsautsaye a bige shi ko a kashe shi ba a wa allah godiya da wannan saboda haka mai godiya ga allah da hamdala da istighfari da salatu annabi da kyauta da sadaka da kyautata wa iyali wajen ciyar da abinci da kyawawan tufafi a baiwa samari da talakawa sayawa mutane gidaje ga masu hali musamman wanda bai samu dama zuwa aikin hajji ba da yake biya mutane da yawa to ya saya musu gida talaka da ake gallaba su a gidan haya da makamantansu sannan kuma a haɗa baki a yi kira zuwa ga jama'a cewa duk abin da za a yi in ana son a yi mai kyau to a faɗe shi da ilimi da karatu to mu talu da mu talakawa maza da mata da ko gidajen talabijin da rediyo da jaridu mu kira gwamnatoci tun daga na ƙasa har na duniya a buɗe makarantu a yi karatu yana cikin godewa allah amma karatun namu mu zama da sunan allah ba yaudara ba ƙarya ba razana mutane akan ƙarya wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi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

na roƙon allah maɗaukakin sarki yadda muka wai gari lafiya muka tsari wannan muna fata allah ya kai mu na baɗi muna cikin rayayyu kuma wannan tasha ta da isha da aikin da take yi na wajen wayar da kan al'umma cikin gida da waje muna roƙon allah ya taimake ta ma'aikatan ma'aikatanta da suke wannan aiki dare da rana allah ka sa kawo da alheri bayan haka ni ba wani abin da zan iya faɗa a yanzu sai dai farin cikin mu na wayan gari a wannan rana da wannan idi na babbar sallah muna fata dukkan gurare allah ya sa a yi sallah lafiya allah ya sa muga wannan magabata ta shekaru masu yattuwa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sabon barka ta sallah to bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin sa na fara da wannan kalma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani abu da ya shafe ku ruwa masifa to abin da za ku yi shi ne ku faɗi wannan kalma ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ya shafe al'ummar musulmi a duniya yau shine a ce sauran ƙasashen duniya duka ba su je aikin hajji ba wannan ba ƙaramin masifa ce ba ta kai duk ana kira masifa ta kai masifa muna fata wayannan shugabanni namu da suke sa'udi suka kawo wannan irin mummunan amari muna fata allah ya keɓe su allah ya musu wannan damuwa ta tsawata da yahudu da nasara allah ya buɗe mana haramai ne ba mu damar tafiya aikin umra da hajji allah ya samu allah ka buɗe mana wannan abuwa allah ka ansa mana sannan muna ah, addu'a ga wannan ƙasa Allah sanya mata albarka Allah zama da mu lafiya alhamdulillah wannan rana ce ta farin ciki ga duk a musulmi a duniya a inda duk ka ga musulmi kowa ya cikin farin ciki saboda an zo yau babbar sallah kamar muke ba da hausa babbar sallah shine sallah ta wato ta talahiya muna fata al'ummar musulmi ubangiji allah sami wannan burin lafiya Allah addu'o'i da za mu yi da lahiya da sauran duk abubuwa da muka yi na addini ubangiji Allah karba mana wannan taya ta ishaq muna yi mata addu'a ubangiji Allah ya kara daga darajarta Allah ya bata kariya da tsaro Allah ya da ta gaba ku a da muna muku addu'a ubangiji Allah ya kara muku basira da fikira da yin aiki tukuru da gane abubuwa da komai ubangiji Allah ya kawo mana masu taimaka mata don ci gaba da wannan abubuwa muna kira da sauran al'umma musamman namu na Najeriya muna kira musamman ahli sunna kuma muna kiran su da su tsaya tsaye baka su ga cewa wannan taya sun bata goyon ba da ya kwata su bata da dukiya da saurarawa duka muna kira ga wato ga ga al'ummar musulmi Allah ya tsada mana wannan gidan tini malam da yake jagoranci muna roƙa masa Allah da yi sa bin kafa wannan abu ubangiji Allah ya saka mar da alkhairi a to marigayi a shan sana'a da gurin da ya kafa wannan kungiya mai tarin abokan izara muna roƙa masa Allah Allah ya masa rahama tare da malaman tauhidi sha bai gudu ubangiji Allah ya jikansu Allah ya gafarta musu da an jawo al'umma musulmi suka ja mu gidan gaskiya tun daga lokacin annabi wani sallallahu sallama zuwa zuwa ƙarshen duniya ubangiji Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta mana Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wasu sun riga sun yi kamar makka mu kuma gashi yanzu za mu wasu kuma sai nan gaba wasu kuma garin ma bai waye ba a wurin su duka muna fata allah ka zaunar da wannan ƙasa lafiya wayannan bala'o'i da suka samu duniya Allah ka kawar da su Allah muna roƙonka dukkan alheri Allah ka saukar mana damuna da muke cikinta Allah ka sanya mata albarka ka sace harshe sannan ya'ya da Allah ka ba mu Allah ka ƙara musu albarka wannan kuma damuwa da ake ciki na rashin buɗe makarantu kamar da muka ambata a lokacin da muka tauna magani a cikin kuɗuba to muna fata gwamnati ta lura saboda rashin ilimi shi yake mai da mutane baya lokacin da suka yi ilimi shi lokacin suke ci gaba mu muna da babban misali a wannan gari namu na jos allah ya sa an yi wato lockdown da abubuwa da suka faru na damuwa amma cikin ikon allah duk da muka nemi masallaci da za mu yi aiki da su sai da ya zama malamai sun saura to da ba a karatu liman ɗaya sai dame mu amma yin ana karatun sai zama malaman ma wasu saura suka yi saboda albarkar karantarwa saboda kantarwa malamin mu sheikh ismail idris allah gafarta masa allah ya sa ya huta don haka wannan babban al'amari ne kuma mutanen da suke cewa wai a rufe makaranta sai lokaci guda sai lokacin da suke tunani to wannan ba tunani ba ne domin nasan alkur'ani ya nuna alami a nilin zina amanu an taka sha bulubun bi zikirillah in ka ga mutane lokaci bai bane da za su ji tsoron Allah lokacin da ake ji tsoron Allah shine lokacin da mutane suke da ilimi ba ma zala miyar alhaq da abin da aka saka musu na gaskiya kaza mutane da suka ɗau lokaci fatada alaihul amadu faƙasar unubuhum da lokaci ya ja in lokaci ya ja aka daɗe to sai zuciyar mutane ta bushe to kaga ƙarshen aka ce wa kasir minhum fasikun sunan fasikai to da haka mun ba ma fata muna fata allah ya shiryar da mu ya mana albarka ya ƙara mana zaman lafiya ya ƙara kawar mana dukan bala'o'i wannan jiha ta mu ta filato allah ƙara masa zaman lafiya shi kansa mai gina gwamna da yake ba da haɗin kai na ba wa kowane musulmi da wanda ma ba musulmi ba sa shi ma allah taimake shi shugaban ƙasa kuma allah ba shi kariya da tsaro wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alamin muna wa Allah godiya da ya sa muka ga wannan lokaci mai albarka muna amfani da wannan dama muna addu'o'i ga shugabanninmu na addini mu'assisin wannan kungiya ta mu a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya Allah ji kansa ya masa rahama Allah ka ji kan malamin sa a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi jagoran mu a Sheikh Muhammad Sani Haya jingir muna addu'a Allah ka kara masa imani da jagoranci ina amfani da wannan dama ina tunatar da 'yan uwa musulmi faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ce ayyamu idin ayyamu akalin wa shurbin wa zikirillahi ta'ala kwanakin idi kwanaki ne na a ci a sha a ambaci Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu mi wayannan kabbarori Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan kuma tabbatar da nasi ne na Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani wadhkurullaha fi ayyamin ma'adudat da wannan takaitattun kalmomi nake mana fatan allah maimaita mana wannan sallah wannan tasha ta mu ta al-irshad allah ka karfafe ta ma'aikatanta da suka ba da lokaci ba dare ba rana allah su ma ka karfafe su allah ka sa wannan sako ya isa kusa da nesa ya amfanar da mu to alhamdulillah alaka alhamdulillah ka samada wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunana gani muhammad adam alkali kamar shekarun da ne ban je haji ba je eh to sai yana iya tuna wanda na je haji na yi haji guda goma sha uku kuma na yi guda hudu a jere wannan shine wanda na yi misin a sha uku nan guda hudu gaba daya a jere nake yin su to kamar yadda wannan ya kasance a cikin larura ya kaji da kai layi da kanka yau hakika na yi bakin ciki sosai sosai saboda mu muminai ne mumini duk abin da ya zo na alkhairi ya daga cikin kunan imani akwai yadda da kaddara mai kyau kuma mara kyau so ban dauka wannan abin da ya faru na rashin zuwa hajji yana daga cikin kaddara ba abin da na dauke shi shedananci ne kamar yadda ka ji a hudba na faɗa da sharin yahudawa da makircin yahudawa kamar yadda sun daɗe suna irin wannan gwagwarmaya in baka manta ba ba a kan musu fara ba a kan manzan Allah da sauran annabawa suka fara ya kai matsayin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo zai je haji suka hana shi shiga da shi da sahabbansa sai da aka dawo aka yi um, agreement aka zo aka samu fatu makka so wannan ba shine karan fanko da makiya addinin Allah suka hana aji haji ba annabi wanda shine ya zo da wannan addini Allah ya ba shi littafi sun hana shi shiga makka so ba su da ikon da yanzu za su iya hana mu su ce an hana jirgi ko abu sai suka kirkiro wasu abubuwa na makirci na shekananci wanda zai hana mu yanzu ina tabbatar maka ban san gaibu ba amma ina da yaƙini ka ba ma ba an sauka a arfa jiya ba to bayan wata ɗaya zaka ji an ce covid-19 free wai corona ta tafi ka rubuta ka gani an in ba mu wasa ba kuma next abin nan cikin sha'aban ko rajab rajab ko sha'aban za a sake kirkiro mana irin wani abu wanda zai hana mu ibada cikin azumi ya hana mu ibada cikin hajji so dole sai musulmai sun zama wayayu kamar yadda nake faɗa addinin musulunci ba kauyen addini ba ne komai muna da shi a cikin Alƙur'ani ba inda musulmi yake shiga ya samu aminci irin masallaci to idan akwai cuta ka shigo masallaci ba wankewa za ka yi ba so da haka ba wanda zai taka sai ya addu'a zai shiga masallaci ba tare da Allah ya amintar da shi ba so da haka hakika muna cikin jimami muna cikin bakin ciki musamman yadda naga ana tawafi sai da zuciya ta ta tabo inda ka san a filin kwallo kana dawafi kana taba kafaɗa dan uwanka dan uwanka ya taka ka ya baka hakuri a cikin dawafin nan ma kai abokantaka yanzu an zo an sa inda ka san eh, ana exercise wannan abun bakin ciki ne abun damuwa ne abun jimami ne muna roƙon Allah Allah Allah karya waɗannan mutane da suke da hannu a cikin wannan abubuwa a matsayinka na matashi kuma malami na addinin musulunci gashi eh, an gabatar da sallah da idi wani kira za ka yi ga matasa wajen gudanar da shagulgula na sallah a cikin kwanciyar hankali alhamdulillah da na faɗa a hudba na kira matasa musu zama masu tsoron allah su raya wannan rana da abubuwa na alkhairi kamar yadda na faɗa za ka ga irin wannan rana akwai bob mali day akwai weed day akwai black party akwai naked party akwai weed party akwai marijuana party akwai mene tramadol party akwai benalin party duk waɗannan abubuwan suna faruwa a cikin wannan al'umma akwai kuma abin da nake cewa na playboy party maza ne da mata suke haduwa yadda muka ji ana yi sai a kashe wuta kowace ka kama sai ka sadu da ita sai ka sake sai wani ya kama so muna kiran matasanmu su ji tsoron allah ranan na faɗa a nan a khutba dukkan sahabban nan da kake ji irin sai na aliyu sa'ad bin abi Waqqas da sauransu yawancinsu suna ƙananan shekaru suka fara shahara a cikin addinin musulunci duk mutumin da ya bata ƙuruciyarsa da irin wannan abubuwa ta rayuwarsa ba za ta yi kyau ba haka muna kira ga matasanmu su zama masu tsoron Allah su zama masu bin umarnin Allah kamar yankan da muka yi Allah da kansa ya gaya mana dan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum ko yankan da muka yi Allah ce shi ba jinin yake so ba ba nama yake so ba me yake so a taqwa so Allah muna kai matasan mu Allah ka sa musu tsoron Allah ka sa musu ikhlasi ina kira da su duk ba ma sai lokacin idi ba rayuwar matashi ta tafi akan taimakon Allah taimakon addinin Allah taimakon bayan Allah raya wajejen akwai majalis da yawa da ake karantar da addinai matashi kullum ka yi identifying kanka da irin wayannan rayuwar ka za ta yi albarka hatta ka za su zama masu albarka daga karshe wani fata kake da shi ga al'ummar musulmi da suke kallon wannan tasha ta alirsha tv eh, don samun shirya daga allah to kamar yadda ka ji ba ni da wani abu da zan yi da ya wuce addu'a allah ya fidda mu daga kaidin yahudawa da nasarawa allah muna roƙonka allah ka kare mu daga kaidin su kuma maluman mu na sunna kamar yadda ka ji na lissafo tun daga sheikh ahmad bamba sheikh eh, athaniya haya jingir sheikh abdullahi balalau da sauran manya-manyan mu. muka yi musu addu'a Sheikh Bello Yabo Dr. Mansur Ibrahim Sokoto duka waɗannan muna roƙon Allah Allah ka ƙarfafe su Allah ka shiryar da su akan hanya madidici a bisa wannan sunna ta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya kai kuma ba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane komai girman sa komai kyansa komai dadin da mu da ƴaƴanmu da dukkan sauran musulmi Allah ka sa mana kyamansa komai zaƙinsa kuma Allah ka sa mu dinga jin ɗacinsa a lokacin da muka muka kusance shi ko za mu sa a harshen mu so ina ma ina fatan alheri ga dukkan ƴan uwa musulmai kuma wannan hali da aka shiga ciki mu rike Allah mu sunnar Allah idan muka rike sunnar Allah za mu samu taimakon Allah ta inda ba ma zato kada mu karaya kada mu tsorata kada mu bari wani bayahude ko wasu shedanu su girgiza mu shi sa ni tun da aka fara wannan harka ta shedananci wai ta covid-19 ba mu fasa sallah ba alhamdulillah Allah mun gode maka Allah mun gode maka ba hikiman mu bane ba mu taba misin sallar juma'a ba kuma sallar juma'a a cikin jam'i sallar juma'a a cikin sahu ba mu taba nisanta sahu a masallacin nan ba kuma ba wanda ya taba kamuwa da kai zazzabi mai kyau mu a cikin mu babu wanda yayi yi saboda tsabar kai wasu ma daga cikin mu lafiya ma suka dada wallahi azim su wannan ba aya bace daga Allah ba ta kara min da wani abu da na so ya zama na karshe wani kira za ka yi ga 'yan jarida 'yan uwanmu da likitoci akan wannan matsala da ake fama da shi na wannan ciwo eh, su zama jakadun alheri musamman musulman 'yan jarida da likitoci musulmai kada ku bari wanda ba masu imani ba su fi ku yadda da Allah kuma su yi in ga ku shiga aljanna kwanan nan in ba ka manta ba a matsayin ka jarida na san ka sani wata likita a Maryland ta fito tana magana akan maganar covid shugaban ƙasar amerika ka san dai aka ce Trump zaka ce halaka mm. in aka ce Trump zaka ce mugu aka ce Trump makiyin addini mm. to Trump ma ya fito ya karyata wannan abin so kada ku bari ku 'yan jarida da likitoci a haɗa baki da ku ana cin amanar wannan al'umma wallahi azim idan kuka tashi a gaban Allah sai kun wulakanta sai kun tozarta duk ɗan jaridan da aka aka hada baki da shi jiya anan muna sallah wani yake gaya mana wani ya kai mahaifiyarsa asibiti tana da ciwon zuciya dattijuwa a shekara saba'in ko saba'in da wani abu sai ana nema a je a sa ta a inda ake aje masu covid-19 sai da wata likita zo ta same ta nurse ta same shi ta ce kai sauki ka ɗauke mamanka in ba haka ba za a ce covid take da shi so Allah ka kiyaye mu daga wannan sharri na covid-19 Allah muna roƙonka ka kare mu kare mana malumanmu na sunna da dukkan mu to kafin na amsa maka wannan tambaya bari ka ji makincin da yake cikin rufe makarantu makincin da yake cikin rufe makarantu dan talaka iri na da kai 'ya'yanmu ne ba a so su zama wani abu a Najeriya duk 'ya'yan manyan nan da ka sani a rufe makaranta ne ba a rufe ba suna online class suna da kudin siyan data suna da komai kawai bambancin su da wanda ba sa zuwa makaranta a daina deceiving mutane ba sa zuwa su zauna a aji ne amma karatu suna karatu so ire-ire ni da kai wanda mu talakawa mu ne ake so a dan kwafar da 'ya'yanmu saboda an fito da boko haram mun ce karya ne boko halal to shine abin da ba a so a ji wai a dan talaka kai ya tashi ya zama wani abu shi sa kullum za ga suna kare rai wannan abin bakin ciki ne abin tozarci kuma ba wanda ake ake targeting irin su musamman mu kasashen afirka yau ba ta ma wani amma yau in ka je kasashen kasashen duniya yau kana sauka a ingila ko dubai wannan datan da kake gani kyauta ce kana sauka a airport kyauta ce kana shiga mall kyauta ne so amma kai yau aka ce kai awa goma akan data ɗanka yana aji data nawa zaka siya ya gwammace maka ka biya ma 'ya'yanka school fees su goma akan siyan data so ana so ne sai an tuzarta mu sai an wulakanta mu an san sai an duba an ga inda muke da rauni to sai a yi hitin din mu ta wannan wajen ma'ana sai a naushe mu ko a mintsine mu ta wannan wajen so maganan makaranta wannan abun bakin ciki ne abin tozarci ne muna kira ga gwamnati gwamnati mai adalci gwamnatin muhammadu buhari kuma ministan nan na education minista ne musulmi ya duba lamarin nan na 'ya'yan talakawa da ba shi bane a wajen allah ya kawo shi ba kuma nan ko bajima ko ba dade Allah zai ɗauke shi ko ya bar aiki ko da ransa ko baya raye Allah ya kawo ni so abin da kai ligasin da ka bari shi za a dinga counting shi za a dinga nunawa so yana da kyau mu jajirce akwai abin da sai ka ce baka yadda da shi ba kafin za ka tabbatu Allah ya taimake ka akan wannan abu amma in ka bi kullum dan abu ya rima a sha kiɗa ka yi dama an ce dawo hagu ka bi wata rana in ka hagun nan za ka je ka samu ka fada a cikin wani ramin da ba za ka iya fitowa ba so wannan abun bakin ciki ne watanni da yawa a ce yara ba sa zuwa makaranta kwakwalwar ta dishe duk kwakwalwar da take daukan ilimi ta dauki lokaci ba a sa mata dishewa take yi sai an zo an yi reviving dinta kamar ma'ana yanzu ko remote ne kai ko wannan kyamarar ne ba kai aiki da ita ba kawai ka kunna ta ka ajiye ta bayan awa bakwai ko goma sai ka zo ka samu batir din ya mutu so mu muna roƙon Allah albarkacin alƙur'ani da wannan addinin ‘ya'yan yaran mu in sun koma makaranta sai dai kuma daja da izinin Allah abin da suke so su gani akan ƴaƴan mu da wannan al'umma ba za su gani ba da izinin Allah Second.